واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai fatar da shi wanda kuma ya fata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne godiya ta tabbata ga Allah da Allah ya ba mu rai da lafiya har muka zo za mu gabatar da wannan alkawari wanda muka yan mu musulmi muke ke wannan anguwa mu anguwar ke kai makon da ya kamata a gabatar da wannan wa'azi shine makon da ya wuce amma Allah cikin ikon shi sai zama a wannan lokacin bani da lafiya alhamdulillah da Allah ya ba ni lafiya waɗanda kuma ba su da lafiya Allah ya kare su mu da lafiya baki ɗaya wato gaskiya matsala ce mai girma muka ɗauko za mu yi wa'azi akan jama'a sai dai an yi dace da cewa lokacin lokacin sanyi ne duk da lokacin sanyi ne amma Allah cikin rahama shi ya sassauta sanyin a yau ba ni son mu tsawaita a kan laccar tamu saboda matsaloli ne masu matuƙar muhimmanci waɗanda muke son dukkanin musulmi su fahimce su domin wani yaƙi ne wanda ya tinkaro mu a hankali a hankali a hankali tun kana jin waiwai ne har ka tabbatar yakin nan yana nan zai zo ya cika a muciya kake a cikabi kake a dogon bauchi kake a dogarawa ne kana mai duguri ne ko kana ina to wani shiri ne za a game da wannan yaki alhamdulillah ba alfahari nake ba ina ɗaya daga cikin waɗanda suke da cikakkiyar masaniya akan menene yake faruwa game da wannan yaki na duniya a yau shi yasa ina ɗaya daga cikin abeban da wannan yaƙi yake farauta a yau a duniya ba don komai ba saboda irin waɗannan bayanan da yau zan gabatar waɗanda na daɗe ina gabatar da irin. ga waɗanda suka daɗe suna saurare na daga shekaru uku zuwa yanzu abubuwan duk da zan faɗa a yau ɗin nan ba wani bakon abu da za ka ji sai dai a yau zan tattara su ne in juye su in Allah maɗaukakin sarki ya so a tattaɗaice. yanzu din nan da nake magana daren ainihin asabar ne wanda ya daidai da daren zulqa'ada wato daren tara ga watan zulqa'ada hijira na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da ashirin da uku daidai da goma ga ainihin wato watan januwari shekara ta dubu biyu da uku ta bature wannan ainihin wato lacca ta mu ko wa'azi namu mun sa mu shi take da cewa ba za su gushe ba suna yaƙar ku taken shi kenan ba za su gushe ba suna yatsar. tambayar farko da mai yiwa za ka kai da kake saurare na suwa ne ne ba za su gushe ba suna yaƙi sannan ku da aka ce ku suwa in Allah ya so laccan nan da kanta za ta fassara mana menene take nufi jama'ar musulmi da dama al'umma yau suna sauraron gidajen rediyoyi suna karanta jaridu da mujallu suna kallon tashoshin talbijin tun daga na gida har na waje kowa yana ganin irin yakin da ake tun yakin nan in ya kai ya komo za ka ga kashi casa'in da biyar na yakin da ake a duniya ane ne a kan al'ummar musulunci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu nan da ke nan ƙasar mu ta Najeriya ko yankin Afirka mu ma al'umma ce daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina tabbatar mana da cewa mu dinnan yan Najeriya yan Najeriya ta arewa muna daga cikin jeren giyar waɗanda aka sa za a yaka domin a tsarin yakin duniya da ake a yau an ce mu ne na goma mu ne na goma daga cikin 'yan ta'adda na duniya a wurin kafiran duniya a yau mu 'yan najeriya ta arewa mu ne na goma kuma a yanzu din nan ana kan yatsar wajen kashi na hudu ne ma'ana da an yi na biyar na shida na bakwai wata ran kana jin na tara sai kuma muke to na mataki za mu ɗauka shi yasa dole ne mu haskaka wa 'yan uwanmu musulmi menene ake ciki ne amma kowa ya riga ya san ka'idar mu mun tarbiyyantu ne mun ginu akan bin alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yasa ba za mu tara mutane mu gaya musu hayaniyar banza da wofi ba duk abin da za mu gina za mu gina ne akan me Allah yake ne ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda al-Imam Shafi'i ɗaya daga cikin manyan malaman fiqhun musulunci yace kullu al-ulumi siwa al-Qur'ani mushtaghila illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين yace duk wani ilimi a duniya in dai ba za mu ji ana ce mana haddasana manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce ba in dai ba qur'ani ba in dai ba kokarin fahimtar fiqh a addinin musulunci ba yace shirme ne da bata lokaci yace domin ilimi shine mu ji ana cewa haddasana haddasana har akai ga Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace to yanzu ne muke cin moriyar lokacin mu amma matukar ba Allah ya ce ba ba annabi ya ce ba ba kokarin fahimtar addinin musulunci ba yace bata lokaci don haka za mu fara da shi menene Allah maɗaukakin sarki ya ce game da waɗannan waɗanda suka haɗa kai a yau a duniya suke yaƙar shi ne na buɗo mana alƙur'ani a cikin suratul bakara wadda suratul bakara ta sauka ne ainihin a garin madina zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan ainihin shekara biyu da yin hijira a ƙarƙashin ainihin aya ta ɗari biyu da goma sha bakwai a inda Allah madaukakin sarki yake cewa a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi yas'alunaka 'ani ash-shahril harami qitalin fihi قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أبن الله يفديك مسألة تفعل مدينة manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune tare da ainihin sahabban shi a tsakanin makiya nau'i uku akwai makiya yahudawa akwai makiya kiristoci akwai makiya maguzawa akwai kuma makiyan cikin gida su ne munafukai waɗannan mutane in ka karanta tun farkon wannan sura ta bakara zaka ga yadda Allah ya rinka ware su ɗaya bayan ɗaya maƙiyan farko yahudu maƙiya na biyu annasara kiristoci maƙiya na uku su ne mushrikai baƙaƙen maguzawa na hudu su ne masu sallah suna azumi amma da baki ba ta kai zuci ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bai san kulle-kullen da mutanen makka da ya baro su suke mishi ba game da addinin musulunci don haka sai ya samu wani sahabi mai suna abdullahi ibn jahashim sai ya ce ka ɗibi jama'a ku tafi da wannan wasiƙa amma kar ka sake ka buɗe wannan wasiƙa sai ka kama hanyar makka ka yi nisa tsakanin makka da fa'is sannan sai ka buɗe wannan takarda ka bar garin madina ka tafi ka kusa da fa'is Ba ka kai makka ba sai ka tsaya ka buɗe wannan takarda abin duk ke cikin wasiƙan nan ka yi aiki da shi ce shi ke sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama su ba ce wa annabi jayayya yana karɓan wasiƙan nan sai tattara jama'a shi sai suka tafi suna isa wannan wuri da annabi ya ba da umarni sai aka buɗe wasiƙa sai aka ga ka ɗibi jama'arka amma ba akan tilas ba duk wanda ya ce ba zai je ba kar ka tilasta shi duk wanda ya amince to ka ɗibe shi ku tafi ku je ku yi ɗauko rahotanni menene mutanen makka suke ciki game da mu wannan kulle-kulle suke a kanmu ya gama karanta wannan takarda yake to jama'a kun ji umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kanmu amma ni dai sam'an wa ba'atan li rasulillahi sallallahu alaihi na ji kuma zan bi maganar manzon Allah ba ja da baya zan tafi wanda ya ga zai bi ne bi ni amma wanda ba zai bi ni ba babu lallai suka kama hanya sai suka bi shi su bakwai duk da shi na takwas suna cikin tafiya sai suka yi aron gama da wasu kafiran makka guda uku sun je kasuwanci sun dawo da ayari da raƙuma da dukiya wannan sahabi abdullahi dan jihash a wurin shi yana ɗaukar cewa wannan rana ita ce rana ta ƙarshe wato ranar talatin ga watan jumadal akhira bai san cewa wata ya tsaya ashe wannan rana ɗaya ce ga watan rajab ba a musulunci kuma an ainihin karrama watan rajab da watan zulqa'ada da watan zulhijja da watan almuharram waɗannan watanni guda hudu an karrama su an girmama su ba a yin yaƙi a ciki saboda doka ce wadda ta samo asali daga manzon Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kafiran makka suka gaje ta suka tsaya a kanta annabi da ya zo sai gaskata ta to don haka sai shi wannan ainihin sahabi ya kama ɗaya daga cikin waɗannan kafirai guda uku sai ya kashe shi sai kamo guda biyu ya ɗauro su da dukiyarsu asalin kafiran guda hudu ne ɗaya daga cikinsu sai ruga sai gudu ƙasar makka wannan sahabi abdullahi dan jiha sai tattaro waɗannan kafirai guda biyu da dukiyarsu sai ainihin ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka bincika sai aka ga ai ranar da aka yi wannan aiki ran da aka yi wannan kisan kai ya yi daidai da ɗaya ga watan almuharra manzo Allah ya ce to ba ni babu. mun saba dokar Allah wannan ba umarni na bane dukiya da kamammun ribatattun yaƙi da kuka kamo ba hannuna a ciki sai suka tabbatar su kam sun kaɗe sun shiga uku sun lalace domin manzo Allah ya ce baye da kai to ai kai kam ta gama rikice maka to ana cikin haka sai mutanen makka su kuma sai suka je sai suka haɗa kai da yahudawa sai suka ce to yanzu muhammadu ya keta alfarma wata mai alfarma dama da yake cewa yana ganin alfarma abin da muke girmamawa a shekariya ce in bukata ta kama shi zai keta alfarmar ya biya bukatar shi to gashi yayi yanzu Muhammadu ya yi yaƙi a cikin watannin da ba a yin yaƙi tun zamanin annabi Ibrahim don haka ya keta alfarmar waɗannan wata ya ci mutuncin dokar mu ya keta alfarmar annabi Ibrahim da ya kawo wannan doka aka yi ta yawo da jita-jita Yahudawa sai suka ce to abin da za a yi wannan ainihin mutum da aka kashe to kawai a mai da abin ya zama arashi sai suka ɗauki sunan wannan mutum hadara maut alhadrami suka ce to shikenan wannan ba wani abu ne kawai ya zo ba shine yaƙi ne ya halarto kawai sai ku kulla yaƙi tsakaninku da muhammad yahudawa suna gefe amma sai suka ingiza wuta amma sai suka ce kafin nan ku je ku tambayi muhammadu tukuna ina hukuncin yin yaƙi a cikin waɗannan watanni masu alfarma Shi ne suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ina hukuncin a yaƙi a cikin wannan watanni masu alfarma yanzu ana son a kafa wa annabi kusar da ke kan shi kenan in ya ce haramun ne a ce to kayi ai in kuma ya ce halal ne a ce to tun da halal ne za a yaƙe ka akan ka fara tunanmu da yaƙi sai Allah ya saukar da wannan ainihin aya da na gama karantawa ba zaman tafsiri ne za mu yi a yanzu ba domin aya tana ɗauke da matsaloli masu yawa amma zan bi ta sama sama insha Allah ta'ala domin mu kai ga makasudin mu Allah yace yas'alunaka 'ani shahril haram kafirai suna tambayar ka game da hukuncin yaƙi a cikin wata mai alfarma wato qitalin Fili ina hukuncin yaƙi a cikin wata mai alfarma watan Rajab watan da Bahaushe ke cewa watan azumin tsofaffi da watan Al-Muharram da watan ainihin Zulqa'ada wannan da muke ciki da watan Zulhijja ina hukuncin yaƙi a ɗaya daga cikin watannin nan da yake a cikin addinin musulunci ba a kare gaskiya da ƙarya ba zai yi a musulunci saboda ranka ya ɓaci ka ƙirƙiri ƙarya don ka kare kanka ba ko kuma ka ƙaryata wani abu wanda yake gaskiya ne kwatankwacin irin yadda ainihin yahuda da kiristoci suke misali annabi ya yi zaman muƙabala da wani malami ba yahudi sai annabi ya ƙure wannan ainihin ba yahudi da ba yahudan nan ya ji zafin kaye ba kayan kokowa ba kaye na mukabala. sai ce ma an zalallahu ala basharin min shay'in tun da Allah yake bai taɓa saukarwa da mutum wani abu ba ma duk annabawan makaryata ne mabiyan shi suka ce akrama kallawa har da annabi Musa yake har Musa tun makaryata ne ya zindima ashar suka ce mun cire ka domin ka baro ta suka cire shi da suka cire shi sai Allah ya saukar da aya yana cewa ma qadarullah haqqa qadri yahudawa ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama Allah ba iz qalu domin kuwa cewa suka yi ma anzalallahu ala basharin min shay'in tunda Allah yake bai taba saukarwa da wani dan adam wani abu ba wannan sun yi wa Allah wulakanci girmama Allah ba Allah ya ce kulman man anzala alkitaba allazi jaa bihi Musa yanzu littafin da annabi Musa ya zo muku da shi ya ku Yahudawa waye ya saukar da shi taj'alunahu qaratisa kuna rubuta shi a cikin takaddu tukhfunahu kuna koye da yawa daga cikin shi wa tubduna kaseera ko tubdunaha wa tukhfuna kaseera kuna bayyana kaɗan daga ciki kuna ɓoye da yawa daga cikin shi wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum a cikin wannan littafin aka sanar da ku ilimin da ku da iyayenku ba ku sani ba amma kuma yanzu za ku ce Allah bai taɓa saukar da littafi ba bai taɓa wani mutum wahayi ba kun yi wa Allah wulakanci Allah ya musu raddi akan haka wallahu a'lam anan yanzu kaga malamin malamin yahudu da ran shi ya baci ya kayyata hatta littafin shi ko to babu wannan a musulunci duk yadda ranka ya baci dole ka faɗi gaskiya duk yadda aka ci zarafinka dole ka faɗi gaskiya yanzu nan da ike al'amarin ba siyasa ba ce don da siyasa ce sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yaƙi a cikin wannan wata halal ne me yasa tun da ya riga ya yi amma sai Allah ya ce kulka ce da su Kitalun fihi kabirun yin yaƙi a cikin wannan wata laifi ne mai matuƙar girma kabira ce daga cikin kaba'ir alkaba'i ne babban zunubi ne amma sai Allah ya ce wa saddun an sabilillahi amma kuma kange mutane daga addinin Allah ku hana mutane fahimtar addinin Allah wa kufurun bihi da kafircewa Allah da kuka yi wal masjidil haram da hana mutane zuwa ɗaki mai alfarma da kuka yi wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da mutanen da suka cancanta su bauta ma Allah a Ka'aba kuka hana su kuka fitar da su daga Ka'aba akbaru inda Allah ya fi girman zunubi a wurin Allah jama'a kun ji yadda ake adalci yaƙi haramun ne a cikin watan amma kuma hana mutane fahimta addinin Allah ya fi haramci mutanen makka lokacin da annabi ya zo kamfen aka rinka yi ana yawo ƙauyuka ƙauyuka ana cewa wani yaro ne ya zo ya samu taɓuwa aljanu sun taɓa shi ya ce duk alloli ƙarya ne wai Allah ɗaya ne kawai za a ji yanzu waye zai yadda da wannan labari da ya labari har wani boka ya samu labari sai ya haɗo kayan bokancin shi ya taho madina yana zuwa ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce sai da ya rinka tambayan mutane ina yaron nan da ya haukace ya samu taɓuwar hankali yana zagin alloli sai aka rinka nuna shi ya ce ya Muhammad labari ya zo gare ni cewa ka samu taɓuwa hankali kana zagin alloli ni kuma ina maganin irin wannan larura taka ne na zo ko kana da bukata bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba shine natsuwa jama'a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaban musulmi shi ya zo da musulunci yanzu in ya shigo bokan nan ya tabbata hauka ko bai tabbata ba ya tabbata in ya zagi duk abin da ya wanda yake karkatacce ya tabbata akwai hauka sai na kusa yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da wannan ita ake kira khutbatul haja annabi ya sunnanta ayi ta a wurin wa'azi ne a wurin lacca ne a wurin jawabi wurin hudubar juma'a idi ko ina yana yin wannan sai boka ya ji daɗin wannan kalami sai ce a ita alayya kalamaka haza maganan nan taka ka maimaita mini ita na ya maimaita mini yace ka sake maimaita mini sai sake maimaitawa yace wallahi na ji waƙar mawaƙa na ji surkullen masu surkulle bokanci kwa dama aiki na ne ba wanda zai gaya min ya ce wallahi magana ka ce daidai da ta mawaka ba balle magana masu sukulla balle a ce kai boka ne balle ba a ce tabuwa kai ya ce na tabbatar Allah ne ya aiko ka miko hannunka sai miko hannun shi ya yi kalmar shahada sai sake cewa ka sake miko hannunka ni maka alkawarin duk jama'ar da ke garin mu zan je musu wa'azi su musulunta cewa ba a fahimce ka bane yanzu kun ga jita-jitar da ake yi a kange mutane wajen fahimtar Allah sai ta zama me sai ta zama alkhairi ga da'awar musulunci jama'a mun gane wannan da kyau to abin da suke kenan sai Allah ya ce wa saddun an sabilillahi da kuma kange mutane da kuke daga bin addinin Allah ai ya fi girman laifi fiye da yin yaƙi a cikin wata mai alfarma in aka zo lokacin aikin hajji annabi ya lokacin ne kaɗai yake samu ya tsayu ga jama'a ya wa'azi sai ya rinka bin baƙi da suka zo aikin hajji ya ce ya ku jama'a da kuka zo daga sauran ɓangarori na duniya ko kuna son alheri ku bi ni Allah ya aiko ni yana magana da ni daga saman bakwai sai abu jahalin abu lahabi sai ya bi shi yana cewa kar ku yarda da shi Wa na ubanmu ɗaya ya haife shi ni na ki ku kwa yarda ɗana ne fa ni ban yarda ba ku kwa yarda kun ga wasaddun an sabilillahi kange mutane daga fahimtar addinin Allah matar shi kuma da Allah yake fi jidiha hablum min masad ita kuma cikin gidaje take shiga tana cewa matar duk da mijinta yadda da wannan ɗana mu ke mushi tawaye domin mu ma daga gida ba mu yadda ba wa saddun an sabilillahi wa kufurun bihi da kafircewa Allah da kuka yi kun san al'amarin annabi gaskiya ne kuka kafircewa Allah wal masjidil haram da kuma masallaci mai alfarma kuka hana musulmi su je su sallah a masallaci mai alfarma kuka kange su daga zuwa masallaci mai alfarma kuka fitar da su daga masallaci mai alfarma sahabi abdullahi dan mas'ud ya ce wata rana na ga wulakancin da ido na bai taɓa ganin shi ba aka ce menene ya ce na zo na samu annabi yana sallah ya yi sujuda gaban ka'aba kafiran makka sun je sun ɗibo kashi da jini da mahaifar wata raƙuma sun zo sun yaɓa mishi a sun koma sun kyalkyale da dariya sai ne ta mishi izgilanci ana kai ne shi kai ne shi Ya ce ba taba ganin wulakanci irin wannan ba ya ce kuma ba abin da na iya yi Ya ce sai na ruga da gudu na je na gaya Fatima tu Zahra na ce ki zo ga dattawan banzancin tsoffin mutanen Makka su ne wa annabi wulakanci ke kadai ki iya ta zo ta cire wannan kazanta daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam ta koma ta zazzage su ta gaya musu bakaken magana annabi na dagowa daga sujuda sai ya daga hannu sai ya ce Allahumma alaika bi quraish Allah ka kama Qurayshawa ya fara lissafa sunansu ɗaya bayan ɗaya sai kuma jikinsu ya sanyi domin duk mutumin makka ya san cewa ɗan iska a jahiliya an aka cuce shi ya zo durƙusa gaban ka'aba ya faɗa wa Allah Allah na ji balle su kansu sun tabbata annabi mutumin kirki ne sada ce kawai na haka sai jikinsu ya sanyi waɗannan mutanen sahabi abdullahi dan masud ya ce wallahi na gan su ranar badar ɗaya bayan ɗaya an karkashe su sun kumbura ana jan ainihin kafarsu za a kai su cikin wani rami jikinsu na galewa kamar ainihin sukari jama'ar musulmi kaɗan daga irin abin da suka rinƙai kenan suka hana waɗanda suka cancanta su bauta ma Allah a ainihin ka'aba annabi ya shiryo zai taho umra sai da ya zo hudaibiya kamar a ce mutum ne ya shekara goma ya yi gudun hijira daga zariya ɗin nan sai da ya zo dogarawa nan kwantiresha don Allah yana hangen garin zaria yana hangen komai ko a ce ya taho daga wajen kaduna duk limayen zariyan nan sun yi mishi mara ba. amma sai a aika a ce kar ya sake ya shigo garin haka suka yi annabi suka ce ku gaya wa muhammadu in ya shigo garin nan za a zub da jini annabi ya ce a'a ku ba mu san fada amma me suke nufi usman ka tashi ka je cikin makka suna ganin ka da girma don usman tun a jahiliya ana ganin darajar shi ya kare mutuncin shi kuma mutum ne mai kuɗi mai gidan kowa ne ka taba zuwa ka ci sauran tuwo gidan shi ka taba zuwa ya cika maka kuɗin ragon suna ka taba zuwa ya yi maka kaza don haka ba irin su usman ake wacin mutunci ba sai annabi ya ce je ka suna ganin alfarmarka ka je ka ce me suke ne mu dai ga haramin jikinmu ga dabbobinmu ibada muka zo ba mu zo faɗa ba usman ya je ya daɗe saboda an daɗe ba a ga dangi ba a je a gaida gwaggwanan a je a gaida innanan a je sai munafukai kuma nan take sai suka yi aikinsu sai suka ce to mu yada jita-jita ya ce an kashe usman a makka domin waɗannan wawayen musulmin su faɗa wa mutanen makka da yaƙi ba su shirya ba a karkashe mana su kun ga an yi maganin sai aka ce ya yi haka nan da nan sai annabi hankalin shi ya tashi an kashe usman ai ba yaƙi muka zo ba mu da muka aika shi ya jiyo mana bayani me zai sa a kashe shi sai annabi ya miƙo hannun shi ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya zo ya mumnu mu baya akan za a yaƙi mutanen makka sai annabi ya daga hannun shi na hagu ya ce hazihi yadu usman wannan hannun usman ne ga usman ya mun mubaya'a sai kowa ya zo ya rinka mubaya'a wannan mubaya'ar an yi ta a gindin bishiyar gawo sai da Allah ya ambaci wannan laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا suna cike da tsoro amma tunda annabi ya ce a zo a yi mubaya'a Allah ya san akwai tsoro a zuciyarsu amma ya farlanta musu sai Allah ya saukan musu da natsuwa sai suka natsu suka yi ta mubaya ana cikin mubaya'a sai ga Usman annabi ya ce an ce mana an kashe ka ya ce a ai mun dade bamu zo ganin gida ba shine na je ina ta gaida su gugu da sauransu abin da ya zaunar da ni kenan amma ga wakilin su sun turo Suhail sun ce a zauna a rubuta sulhu bana ba umara bana ba ziyara dole daga nan ku koma baya annabi ya ce ba laifi ina aliyu aliyu ya ce gani zo ka rubuta aka zo manzo Allah ya fara shifta yana dictating bismillahir rahmanir rahim sai haili dan amr sai miƙe sai yace tabijan bismillahir rahmanir rahim ashe ba da gaskiya ake ba wannan aiki bibi ne mu abinda muka sani bismikallahumma ba wani arrahmanir rahim mu ba mu sani ba to daga nan sai sahabbai hankalin sai fara tashi to wulakanci za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai daga kai ya dubi wannan kafirin ba ya daga kai ya dubi sahabban da ransu ya baci ba shi kuma kafirin sai ya daure aka bar bismillahir rahmanir rahim amma yanzu kowa zuciyar shi ta fara huruwa sai aka rubuta annabi ya ce rubuta هذا ما صالح رسول عبد الله رسول الله عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله wannan shine sulhun da Muhammadu dan Abdullahi bawan Allah kuma manzon Allah ya da Suhail dan Amr wakilin kafirai sai Suhail ya miƙe ce ta ashe ba sulhun ake so ba inda mun yarda kai manzon Allah ne dai a yi rikici wannan kalmar Rasulullahi sai a janye ta Aliyu shi ma sai jefar da bira yace shi ma wallahi ba zai soke ta ba sai dai duk a watsi kowa kai yayi zafi Umar ya miƙe yace ya manzon Allah ba Allah ne ya aiko ka ba ce Allah ya aiko ni ka tsaya kafirai su ne mana sharaɗi abubakar ya ce umar abin da nake so da kai wannan mutum manzon Allah ne duk abin da ya daidai ne ka ja baya umar ya ja baya ya za a yi wannan rasulullahi aliyu ya ce ya rantse da Allah sai dai duk ta kwaribi amma wallahi ba zai share rasulullahi ba manzo Allah bai iya rubutu ba saboda Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabe wala takhutuhu bi yaminika idhan lartaba al kafin a sauko da annabi qur'ani bai iya rubutu ba bai iya karatu ba yace a nuna mai kalmar rasulullahi aka nuna mai sai biya share ta sai ya ce wakafa billahi nida in ku ba ku shaida ba Allah ya shaida shaida Allah ba ta isa ba aka ci gaba da rubuta sulhu suka ce doka ta farko daga yau duk wani musulmi wanda ya baro kasar makka ya dawo madina wurin ka za ka mayar mana da shi annabi ya ce a rubuta na yadda sahabbai suka ce subhanallah ya manzon Allah ka yarda a dau musulmi a koma da shi wurin arna manzon Allah ya ce a rubuta na yarda saboda wahayi ake mai abin da ya saba ma tunaninka ka hakura ka bi shi saboda haka aka rubuta duk wani kafiri a duk wani musulmi da ya ridda ya dawo makka a rubuta cewa ya dawo kenan ba za a koma da shi ba annabi ya ce a rubuta subhanallah manzo Allah mutum ya ridda a kyale shi manzo Allah ya ce a bari haka sannan bana ba umara mun soke umara manzon Allah ya ce na yarda jama'ar musulmi haka aka rinka manzon Allah wannan sharaɗi na wulakanci amma sai ya haƙura sallallahu alaihi wasallam duk da aka gama waɗannan rubuce-rubuce aka ninke takarda aka tashi aka tafi bayan ɗan lokaci sai ga wani daga cikin sahabbai da ke makka ya yi gudun hijira ya dawo madina mutanen makka suka turo wakilai guda biyu suka ce to muhammadu yanzu dattakunka zai tabbata ko kuma girmanka ya zube sharaɗin mu cewa duk wanda ya zo wurin ka zaka ba mu shi don haka ga wannan ya gudo manzo Allah yake ku tasa shi ku tafi da shi sahabbai suka rinka subhanallahi musulmi a bada shi wurin arna manzo Allah yake ba zan zama dattijan banza ba na yi alkawari an rubuta ba zan fasa ba haka aka ainihin ɗauki wannan sahabi aka tafi da shi shi kuma sai kwantar da hankalin shi da aka je zulhulaifa zulhulaifa bayan garin madina ne a nan ake ɗaukar mikaci yanzu an fita daga garin madina za a tafi makka domin hajji ko umra nan da nan sai ya kwantar da hankalin shi ya saje tare da su sai suka zauna suna hira ɗaya daga cikinsu yana rike da takobi sai wannan sahabi ya ce kai amma takobin nan taka take mu mu gani sai ya karɓa ya dudduba ya dudduba ya dudduba da ya ɗaga takobin nan sai ya dubi mafi ƙarfi daga cikin biyun nan sai ya datse shi da ya kwantar da shi wanda yake ragon sai juyo da baya ya ga madina ta fi kusa fiye da ya maka, don haka sai dawo annabi ya gan shi a firgice lafiya ya ce ya kashe ɗaguwa na haka ce zauna annabi da ya cika alkawari ko an zo an ba da shi ya bayar da shi to amma abin da ya je kuma wannan ba da yawuna ba sai wannan sahabi ya zauna a zulhulaifa shi yanzu ya bar madina ba damar ya dawo ba damar kuma ya isa makka sai zaman shi anan ana nan wani ya sake samun kanshi a irin wannan hali annabi ya kora shi ya koma madina ya koma makka sai ya zo shi ma sai ya haɗu da wannan sai suka zama su biyu suka zauna a nan a nan gidansu yake nan suke ibada a tsakiyar daji haka wallahi duk mutumin da ba zai iya fuskantar kaskancin wulakancin jihadi ba wallahi tallahi sai ya fuskanci kaskanci da wulakanci na kafirci wasu musulmi suna aibanta wai yanzu usama yana ce yana rayuwa cikin dutse cikin kaza mai dukiya irin shi electrical engineer kaza kaza wallahi wannan shine yanci domin ka rayu a inda ka bauta wa Allah sau da ƙafa, wallahi ya fi ka rayu a inda ba ka bauta wa Allah sau da kafa ba amma ka samu wutar lantarki da duk abin da kake so Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Miftahu Daris Sa'ada yace ɗan adam musulmi ya fi buƙatar shari'ar musulunci da zai bauta wa Allah sau da ƙafa fiye da iska da yake shaƙa domin duk sanda iskar da kake shaƙa ta tsaya iyakar wannan gangan jikin da rai za ka yi asara mutuwa za ka yi amma duk ran da ka rasa shari'ar Allah fa duk sanda ka takura ba za ka bi Allah sau da ƙafa fa ka gama shiga bala'i saboda haka waɗannan sahabbai suka haƙura suka zauna a wannan hali suna zaune a wannan hali sai mutanen maka su taho kasuwanci sai su bar su su wuce sai sun je sun yi kasuwancin sun ciyo riba sai su fito su bubbuge su sai su ɗibi dukiyar su je su zauna su ci gaba da ci halal ke dukiyar kafirai ce kafiran da ake faɗa da su ya halatta kwatankwacin dukiyar mu yanzu da dukiyar ainihin amerikawa mu buge mu ɗiba halal kamar yadda suke buge mu suke ɗiba saboda haka waɗannan sahabbai sai suka gallabi mutanen makka duk wani ɗan kasuwa jigari-jigari an karya shi mutanen makka da kansu suka zo suka ce ya muhammad kaga takardar nan da aka rubuta ta sharaɗi to ta zama jaraba don haka a yaga ta duk wanda zai zo ya zauna wurin ka ya zauna annabi ya ce to dama ku kuka ce tunda kun ce a yaga shi kenan sai aka yaga ta yanzu kun ga hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara take wayoyi ya je umar shi lafiya sai aka kira wannan umra umratul qaba na kawo mana waɗannan dogayen bayanai ne a ƙarƙashin inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wasaddun an sabilillahi kange ainihin mutane daga bin addinin Allah da kafircewa Allah da hana mutane zuwa masallaci mai alfarma da fitar da waɗanda suka cancanta su ibada a masallacin akbaru inda Allah ya fi girman laifi a wurin Allah sai Allah ya ce wal fitnatu ita kuwa fitina duk wani hali da za a zauna a hana musulmi bauta wa Allah sau da ƙafa, duk wani hali da za a zauna a yi wa Allah kafirci shi yake kira fitina jama'a sai Allah ya ce akbaru min alƙatil munin kafirci ya fi munin kisan kai idan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi kisan kai a cikin wata mai alfarma sun yi kuskure amma ku kuma kafirci ku kai da wanda ya kisan kai da wanda ya kafirci wanne ya fi sannan su kisan kai kaɗai suka yi ko ku kun cewa Allah kun hana mutane bin addinin Allah kun hana mutane zama a masallacin Allah kun hana mutane su fahimci addinin Allah ana tuhumar ku da laifi hudu kuna tuhumar musulmi da laifi daya don haka sai ainihin Allah madaukakin sarki ci gaba da cewa wala yazaluna yuqatiluna to kafin mu tafi da nisa wannan aya na sauka sai annabi sai ya karbi waɗancan ainihin ganima da aka kamo da waɗancan kamammun yaƙi tunda yanzu Allah maɗaukakin sarki ya nuna babu shakka in wannan abin da aka yi ba daidai ba ne, amma su ma abin da suka yi ba daidai ba ne. to ba daidai ba kuma ita take jan ba daidai ba yanzu misali a musulunci an hana yaƙi da wuta ka yaƙi mutum da wuta an hana amma mutum ya zo ya cinna maka wuta a gida sai ma ka samu dama sai ka cinna wa gidan shi wuta to yanzu me ya kawo ka cinna mai gida da wuta sai a ce bayan annabi ya hana a yaƙi da wuta sai ka ce gaskiya ne amma da me aka yaƙe ni da wuta to Allah ne ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi idan aka yi muku ba in aka zalunce ku kurama da irin yadda aka zalunce ku wala in sabartum amma da za ku haƙura la huwa khairul lisabirin da shi yafi <coughs> haƙurin ai ba lalle bane amma in za ku haƙurin haƙurin yafi to saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ce wala ya zalo na yuqatilu na kun ba za su gushe ba suna yaƙar ku hatta ya ruddukum an dinikum har sai sun ga kun yi kun bar addinin jama'ar musulmi daga nan ne muka ciro kan wa'azin nan namu da muke a yau ba za su gushe ba suna yaƙar ku to abinda nake so mu fahimta suwa kafirai da batattun musulmi don kar ka taɓa ɗaukan cewa kafirai ne kaɗai ke yaƙar mu hatta batattun musulmi suna nan suna yakar mu har sai sun ga mun bar addini yadda suka lalace mu lalace to ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun ga kun yi riddakun ba addinin ku in istafa'u matukar iyawarsu sai Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi daga cikin ku wanda diyar dai bar addinin shi fa ya mutu wa huwa kafirun har ya mutu yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum irin waɗannan mutanen su ne aikin sai ɓaci fit duniya tun daga duniya wal akhirah har zuwa ranar lahira wa ulaika ashabun nari kuma irin waɗannan su ne yan wuta a ranar alkiyama hum fiha khaliduna in sun shiga wutar za su dawwama to wannan aya tana ɗauke da abubuwa da yawa jama'a tana ɗauke da wata katuwar matsala a cikin fikihu amma ba ita muka zo mu tattauna ba sai dai mu haskaka akai ita ce yanzu nan idan musulmi yana musulunci sai ya aikin hajji ana nan sai ya ridda da ya ridda sai ya dawo ya tuba ya kyautata musuluncin shi wannan mutumi waccan hajji ta ɓaci ko kuwa wannan hajji ba ta ɓaci ba ta isar mai game da hajjin farilla ta musulunci malaman fikihun musulunci sun kasu kashe biyu wasu malaman fikihu suna ganin cewa ai ba wannan hajji ba ma duk wani aiki nashi baki ɗaya ya ɓaci har da ita hajji don haka yanzu da ya dawo ya musulunta ya musulunta ne akan ba shi da duk wani aikin alheri duk wata farilla da take kan wani musulmi tana kan shi don haka sai ya samu kuɗi ya ainihin sake aikin hajji wasu malamai suka faɗi akasin haka suka ce a'a hajjin shi tana nan matukar ya kyautata musuluncin shi a yanzu da ya dawo ya tuba kamar yadda na ce wannan ba wuri ne da za mu tsaya mu tattace matsalan nan ba amma ka je ka nemi tafsirin mu na alkur'ani da muka yi shekaru biyu da suka wuce daga kasan na talatin da bakwai har zuwa kasan na arba'in mun tattata wuri a matsalar nan gaskiyar lamari shine hajjin shi tana nan saboda sahihin hadisi da ya zo cikin sahihu muslim da wani mutum ya zo ya ce wa manzon Allah ya rasulullahi ka ganni a da ba maguje ne yanzu sai na musulunta to ina maguzanci ina sadaka ina sadar da zumunci ina biyayyar iyaye yanzu da na musulunta ina da ladan waɗancan abubuwan da nake a maguzanci sai annabi ya ce aslamta ala ma aslafta min khairi, ai ka musulunta ne akan duk wani alheri da ya gabata to daga nan ne sai matsala mai girma ta sake haifuwa cewa ashe duk wanda ya aiki kafiri ko musulmi ana rubutawa kafiri zai fita ofis sai sadaka yana da iyaye sai bi iyaye sai a bashi lada ayyukan alheri yana ta yi sai a yi ta bashi lada sai a saurare shi in ya musulunta waɗannan dulla da daki sai a dawo da su cikin mizanin shi na dama idan ya doge a kan kafirci sai a bar waɗannan ayyuka sai ranar alkiyama ranar ce ranar ɓata ayyuka a nan ne Allah yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura sai mu tinkari duk ayyukan da suka aikata su kafirai tunda sun mutu ba imani sai mu sheke wannan aiki ya bi iska su kuma sai a ce ku fagulluhu ku kama shi ku daure shi ku yi wuta da shi wannan matsalar gaskiyar lamari ita ce daidai don haka da a ce kafiri zai musulunta ayyukan shi da yake yi na alkhairi a da ba ainihin an karɓa ba ne an rubuta ne domin Allah a cikin alkur'ani yana cewa inna la nudhi'u amala man ahsana amala ajra man ahsana amala duk wanda ya kyautata aiki ba ma wulakanta aikin shi duk sadakar da kafiri sai a rubuta ya ba da sadakar naira goma sai a ji yana musulunta sai a tabbatar to sai a karɓa ke domin yanzu ya cika sharaɗin karɓa ku karanta littafin al-muhalla ta al ibn hazm da littafin silsilatul ahadith sahiha mujalladi na biyu kamar yadda nake ba wannan matsalar ce mu ta tara mu anan ba abin da ya tara mu anan shine sirrin da Allah yake cewa kafirai ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun ga kun yi ridda kun bar addinin ku to sai Allah ya ce duk wanda ya sake yayi ridda ya bar addini me ake nufi duk kunci duk yadda amerika ta ta samu a gaba duk yadda aka kuntata duk irin kunci in ka sake ka kafirce me ake nufi da kafircewa kafirci na zuci da kafirai za su tare ka su ce sai kayi kalmomin kafirci wannan da fatar baki ne in ba za ka iya jurewa ba sai ka yi amma saboda kunci ya yi kunci ka juye ka zama kafiri batatan da gaske Allah maɗaukakin sarki ya ce har ka sake ka mutu kana kafiri irin waɗannan mutanen da suka sake suka mutu suna kafirci irinsu ne ake ɓata ayyukansu tun daga duniya har lahira kuma su waɗannan su ne in suka shiga wuta ba za su fita ba har abadan abidi jama'a wannan ita ce aya alkur'ani da za mu gina wa'azin nan akai ma'ana har yanzu shimfiɗa muke na biyu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba gare ni nan littafin al'imamu abu dawuda ne wanda aka fi sani da cewa kitabus sunan zan karanto mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan hadisin yana ƙara fito da ma'anar wannan aya hadisin gashi a lambar hadisi na bakwai, shafi na casa'in da uku, lambar babi na biyar abu Dawuda ya ce babun sita da'il umami alal islam babin da ke bayyana cewa nan gaba ma'ana sa'ad da annabi ya faɗi hadisin sa'ad da su abu dauda suka rubuta littafin matsalar ba ta faru ba don haka na ce nan gaba amma mu a yanzu ta faru ya ce babin da ke bayyana cewa nan gaba al'ummomi za su yi wa addinin musulunci taron dangi babun fi ta da'il umani alal islam al'umma gaba ɗaya ta duniya za su taru akan musulunci gaba ɗaya kowa so yake rugurguza musulunci menene dalilin al-Imam Abu Dauda sai bi hanya ta malaman farko malaman salaf yace haddathana Abdurrahman ibn Ibrahim ad-Dimashqi qala haddathana Bishr ibn Bakr haddathana ibn Jabir haddathani Abu Abd an Saubana qala qala sallallahu alaihi wa sallama sahabin annabi mai suna Saubana yace manzon Allah yace yushikul umamu an tadaa alaikum kamata tadaiyal akalatu ila qas'atiha annabi ya ce an kusa lokaci ya kusa da al'ummar duniya gaba ɗaya za ta yi cincirindo ke taron dangi a kanku kamar yadda maciya tuwo suke taruwa a kan akushi ranar biki wannan hadisin kana son ka fahimce shi ka je gidan suna tukuna ka ga mata an sako musu fate a tsakiya za ka fi fahimta eh malamai haka suka ce duk sanda annabi ya misali in kana son ka fahimci hadisin da kyau ka koma ka aji hadisin sai ka koma ka kalli abin zaka fi fahimta misali annabi ya ce misalin mumini tsakanin shi da mumini kamar madubi ne wajen rufin asiri yawa ba za ka taɓa fahimta hadisin nan ba sai ka fahimci misalin yanzu madubi idan kai gayu kai gayu kai gayu sai ka zo ka tsaya a gaban shi idan hular ba ta tsaye ba sai ya ce gyara sai ka gyara in akwai wani tatsuno da ya leko sai ka share haka ne idan kwala ta zauna ba sai ka gyara haka ne yanzu ya gama gyara ka tsaf ko sannan in ka wuce in wani ya zo ya tsaya zai ce yalla laɓaiwa na ya tsaya da tatsuno na ce gyara ya rufa maka asiri ko to haka ake son musulmi da musulmi shine misalin annabi idan ka zo gidana na taimake ka na auna maka tiyar shinkafa ran da jin na buɗe baki ko da mun yi faɗa na ce na taɓa ciyar da kai tun ladan da na samu ya zube kun fahimci misalin annabi sallallahu alaihi ya ce to misalin mumini da mumini kenan to anan sai ya ce nan gaba al'ummar duniya za ta yi taron dangi a kanku ku musulmi kamar yadda maciya tuwo suke taruwa a kan akushi in aka ce yau mutum ya ɗibi 'yan kwadago ya kai su gona rana ta take karfe biyu ya kai musu tuwo ka duba yadda suke cafatu wannan wani tsakiya yake cafa wani gefe ko ina cafa ake ba sassautawa haka ne ko ba haka ba ma'ana babu sa'ad da tuwan nan zai huta don sanda wani ya cafa ya manzo Allah me zai ja a ce ai taron dangi akan mu saboda mu ƴan kaɗan ne a lokacin ba mu da yawa ne qala bal antum yawma idhin kaseer yace kuna da yawa a lokacin amma sai yace walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayyi sai dai kuma taron ku kamar taron ruwa ne in ya turo ainihin datti ko kwatani wannan hadisin ma idan aka ce damuna ta sauka ranar da aka yi ruwan farko ka je ka tsaya a kwatamin gidanka za ka fahimce shi da kyau ka ga tsintsiya ka ga ice ka ga kashi ka ga kwalba duk wani abu duk karfin shi amma sai ka ga ruwa ya tattaro duk yawa sai yadda ya da su to haka gamu da yawa a yau a duniya amma sai yadda kafirai suke su wallahi ina gaya muku musulmi a yau hudubar da za a yi a ka'aba wallahi sai yadda ake so a Amerika ake yinta mai yiwa ka ce wannan albani sai ya sharo ta wallahi ina faɗi da gaske ne a yau ba a isa a yi ba lafiyayya mai rai ba isa a daga hannu yau a gaban ka'aba a yi kunuti a yadda ya kamata ba wallahi sai yadda ya dace da Amerika. su suke juya mu sai yadda suke so za a yi idan a yau aka gama wa'azin nan Amerika ta yi signing gobe a rufe masallacin nan na tabbatar muku da cewa za ku ga yan sanda sun cika shi kuma yan sandan amma da umarnin Amerika sai yadda take so don haka annabi ya ce ga ku da yawa amma yawan ku kamar shara ce ruwa ya turo ta me yasa sai ya ce wala yanzi anna Allah min suduri aduwikumul mahabata minku? Allah maɗaukakin sarki zai cire wa maƙiyanku kwarjininku da suke gani. Kwarjini yanzu ka je ka ɗauki hoton sardauna da ka kalli sardauna sai ka ga wannan tun daga zuciyarka har bakinka har idanka har gangan jikinka tana gaya maka wannan bijimin mutum ne babban mutum ne mai karama haka ne ko ba haka ba ka je ka ɗauki hoton malam bakar mahmudu gumi da ka kalle shi sai ka ga wannan hoton babban malami ne ya shiga zuciyarka ya shiga bakinka ya shiga cikin kwakwalwarka wannan ba wai tsoro ake kiran shi ba a'a mahabba kwarjini kwarjinin da zai sa irin shi zaka je gaban mutum da magana ba haramun ba ce ba mai zafi bace amma sai ka ce kai ya cika min ido na kasa yanzu akwai wanda zaka bi shi bashin naira ashirin ka yi babbaki a nan ka ce yau za a yi balbalin bala'i muka haɗu Wani haɗu sai ka ce assalamu alaikum lafiya lafiya lafiya lafiya lafiya ta ba ya zo gama surutu wai ka ce za ku min iskanci ne ya manta da abin da yake faɗi yanzu ba tsoron wannan ya ji ba kwarjini ne ya hana shi magana sai Allah annabi ya ce wannan irin kwarjinin da kafirai ke ganin ku da shi sai Allah ya cire shi daga cikin kirazansu gaba ɗaya sai zama ba sa ganin ku da wannan kwarjini kun san abin da zai kawo haka mu bi annabi a hankali zai bayyana mana sallallahu alaihi wasallam sai ce wala yaqzifanna Allahu fi qulubikumul wahana Allah zai saka wahanu a cikin zuciyarku fa kala qa'ilun sai wani sahabi ce ya rasulullahi wa mal menene wahani qala sai ce hubbu duniya, san duniya ku fara riƙe wannan da kyau jama'a don akwai aya da na tattala kuma za mu fassara wannan da ita yaya za a yi kafirai su rena mu ka sa rawani ka sa alkyabba ka kawo tarbi ka rike amma da kafiri ya gan ka ya ga banzar bazara amma da ya ga hoton wani sai gaban shi yana jin tsoron hoto amma bai jin tsoron hakika me yasa wallahi alazimi akwai wata matsala ce ita ce hubbud duniya kuna tsoron kuna son duniya wa karahiyatul maut kuma kuna kyamar mutuwa kuna son duniya kuna kyamar mutuwa yanzu usama din nan da muke magana shi zamu zo mu magana shi akwai shafi guda da zamu zo mu magana akan shi domin wannan matsala tana da mutum ne mai kuɗi duk inda kake jin mai kuɗi a ƙauyen ku usama ya ninka wannan mai kuɗin ƙauyen ku ya dama shi ya shanye shi sannan malami ne masanin alkur'ani masanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka aje wannan abin gefe guda he is an electrical engineer ƙwararren injiniya ne kuma akan harkar lantarki shi yasa a yau usama yana da tashar tashar salula tasha ta ainihin salula in faɗa maka da hausa da baka iya ganewa tashar tarho wanda yake saduwa shi da almajiran shi duk duniya kuma an kasa iya a iya tracking din ta iya kama ta shi ya kera a shi da kanshi amma ya je ya zauna cikin kogon dutse ya rabu da duniyar kamar yadda wani almajirin shi yake cewa ya ce wallahi kada kwakwalwarka ta taɓa riya maka cewa talauci shi ya sa muke yakar amerika ya ce ni ɗan mai kuɗi ne ya ce duk wanda ya je madina ya san ubana ina da mota katuwa ina da gida ina da mata kyakkyawa ina da 'ya'ya ya ce amma ba zai yi rayu cikin waɗannan abubuwan ba bayan musulmi a bosnia da kosovo da falastini suna rayuwa ainihin a tsiraici da yunwa da maraici yace ba zai yiwu ba yace don haka na bada rayuwa jama'ar musulmi mu ji wannan abu to yanzu sai mu ɗauko ayar can ita ce aya ta sha hudu a cikin suratu ali imrana da Allah ya ce ziyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al zahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harf zalika mata'ul hayati duniya. wallahu indahu husnul ma'a yanzu ka ɗauko wannan aya sai ka fassara wannan hadisin idan muka bi musulunci a haka jama'a sai mu fahimce shi muka tsaya qur'ani da hadisi menene malaman farko suka ce sai mu fita daga rudani qur'ani ke fassara hadisi hadisi ya fassara qur'ani yanzu gashi menene yasa kafirai suka rena mu duk wani faka-faka da za ka je jami'ar bayero da musulmi da zai sa shet ya je ya sallah a jami'ar bayero 1980 duk wani arni duk wata arniya shakka shi take yi amma yanzu sai ka tau da babban riga da rawani da tarbi wallahi in baka kauce wa arniya da ta tau da dangalallen siket ko tsukakken wando ba wallahi sai dai ku ka faɗa juna ba ta ganin alfarmarka ba ta ganin kaiwaye domin kai koda kaiwaye a wurin Allah wani mai shiga irin taka ya neme ta me za ka gaya mata riga ce ba fuffuke ta ganka da shi na mala'ika guda ɗari uku da sittin ba balle ta ce kai da bambanci riga ka sa riga ya sa kuma ba za kwakwalwarta ba za ta iya karanta mata cewa kai ba za ka neme ta ba domin ne irin wannan surar ya neme ta nan nan a biyu wata shekara na ji ina sakkowa daga menene suke cewa menene senate building ina sakkowa kawai sai wata ta rugo da gudu ta zo ta dafa kafaɗata ta ce darling sai na ce sorry it's not your dad sai ta wayo ta ce la na ce ba komai na ce wallahi ba komai mai shiga irin ta ne ya zuba min da mutunci wani ba haka bane haka ne wani ne da rawani da irin haka yake wasa da ita don haka da ta daga baya ta rugo ta gudu ta zami ya ce darling na ce sorry not your darling your darling sai kawai sai ta wallahi kai hakuri ne ce ba komai ba ki laifi ba mai shiga irin ta nan da ya neme kishi shi ya ja wani. ba shi ne ba dan kuka ya wajiba <laughs> Allah ya kiyaye to mu dawo kan ayan nan jama'a mu ji me Allah yake cewa Allah yake an kawanta wa mutane hubbu shahawati minan nisa san sha'awar mata sha'awar mata ɗabi'a ce ta duk lafiyayyen ɗan adam namiji ko lafiyayyen dabba namiji amma sha'awar nan tana da iyaka Allah maɗaukakin sarki ya mata iyaka shari'ar musulunci ta yi mata iyaka kuma kyakkyawar ɗabi'a ma ta yi mata iyaka amma in mutum ya sake ta fa to shikenan sai ta kai shi ta baro shi to hanya ta farko yau da aka bi aka fitar ta kamu a duniya ita ce wannan ka'idar jama'a hubbu shahawati minan nisa mafi yawancin shugabannin da ake gani na duniyar larabawa da ake cewa shugabannin musulunci ina tabbatar muku da cewa mafi yawancin su matansa arna ne ba da lissafi zainul abidina na kasar tunisia matar shi kirista ce kuma yayi kalmar ridda tun malam bakar gumi yana da rai suka yi zama a rabitatul alamin islami suka zartar mai da hukuncin kisa saboda yana musun duk wata doka da ta bambance mace da namiji a cikin alkur'ani dan haka yace da gadan namiji da na mace duk ne irin waɗannan maganganu littafi su kutun da guda su malam suka zauna suka rubuta a kan shi matan shi kafira ce muhammad mubarak na ainihin kasar husn mubarak na kasar masar matan shi kafira ce sunanta susan abdalla na jordan abdalla na jordan uban shi husaini sarki husaini na jordan kafira ya aura lokacin da ya tafi karatun aikin soja a ƙasar ingila da ya zo ta haifi ɗa aka sa wa ɗan abdullahi sai aka ce ya kamata a kai shi reno wurin kakannin shi can ingila shi ma da aka kai shi sai aka je aka yaudaro shi sai aka makala mishi wata tsarniyar. ta tafiya ce tafiya uban ya kwanta ya mutu yanzu ya bar yaro ɗan shekara talatin da biyu da mulkin ƙasa mai tarihin musulunci irin Jordan a tsakanin uwa kafira mata kafira ku gaya min yayi isa yayi wannan ta ce to yanzu ni baka kaunar mutane na kenan wannan ta ce a kakannin naka kake ki sai daga maka nono ba dole yadda ake so ba dan haka a wannan shekarar sai da fafroma ya je ƙasar aka yanki wani fili gari guda a ƙasar Jordan aka ce an bayo kiristoci kamar yadda aka yi Abuja an sannan ka sake tsallakawa bashar dr bashar asad na ƙasar syria shi ma matar shi kafira ce yasa arafat na ƙasar falastin matar shi kafira ce to ya jama'ar musulmi ko da nan muka tsaya ka gaya mini wace irin faffaka za ka iya yi ta faɗa da mutanen da yake su tana ɗakinka zai yiwu ba zai yiwu ba sannan kuma ita yar kwangila ce an turo ta ne kai ne kake gani aure ne na yau da kullum ɗabi'ar da suke bi shine duk wanda aka ga yana da kaifin basira a jami'a dan sarki ne ɗan babban mutum ne sai ƙoƙarin a kafa wata yarinya arniya ne ladabi da biyayya mai kyan ya kusa da shi a yayin da yake ƙoƙarin ya magana da 'ya'yan musulmi suna ɗaga mishi kai suna son su nuna ita ce yarwa ne sai ga ga wata tati ta kyau ta bautar da kanta gare shi ta zo ta mai wanki ke mai guga ke mai girki ta kawo mai kaza ta kawo mai kaza ana harin wannan gidan ne a kama shi ta haka da zarar mai gidan ya rasu shi za a naɗa mulki shi kuma an naɗa shi mulki an ɗauka jira an bashi ku gaya min yaya za a yi a iya kulla yaƙi tsakanin kafirai da irin waɗannan shugabannin na musulunci ba zai yiwu ba shi yasa da suka tafi suka yi taro a ƙasar yaman suka ce ana kashe 'yan uwanmu a falastinu ana kashe yan uwanmu a kosovo da bosna don allah wani abu za mu iya yi domin mu taimake su abdalla na kasar saudiya kanin fahad sai buɗe baki ya ce ba wani abu da za mu iya yi kar mu ɓata lokaci sai dai 'ya'yan nan da ake kashe iyayensu marayu za mu iya taimakonsu amma ba za mu iya komai ba sai abdalla na yaman shi sarkin yaman ya miƙe ya ce yanzu yaran falastina wannan ko dutse ba za mu iya zuwa mu kai musu da za su jefi yahuda ba idan ba za mu iya taimaka musu da tankokin yaƙi ba ba ka ce ba zai yiwu ba saboda in muka yi haka mun ci amanar amerika domin kawan mu ce domin ita amerika ita take taimaka musu ba zai yiwu ba mu kuma mu ainihin taimaka wa waɗannan in muka yi haka mun warware amana da ke tsakanin mu mu kuwa musulmi yan kiyaye amana ne kun ga irin ma'ana ayatan ta ci suke ya kafiri ya ɗauko aya ya maka hujja ai an ce a kiyaye alkawari amma shi sai biya saba alkawarin da ka zo ka saba sai ya ce zaka saba ma Allah ne to jama'ar musulmi kun ji Allah da ya ce an kawaita wa mutane son sha'awar mata to ta hanyar mata din nan galibi ake fata-fata da mutane ina tabbatar muku da cewa kowa kasan nan yana daga cikin strategies tsarin da ake bi wajen shugabannin ya ɗau shugaba sai a kai shi wata ƙasa ya je ta damun gumu da zai da 'yan mata ana ta ɗaukan hoton shi yana shirme technology na bature yanzu ba sai da kamera ake daukan hoto ba da biro ana daukan hoto da biro ana daukan hoto biro sai a makala shi a jikin aljihu duk abin da kake ana daukan magana ka kuma ana daukan hotonka wannan biron aka makale shi ko jikin labule ne ba zai dauki duk abin da yake ba ya dauka in ya zo ya nemi ya kaza sai a ce za ka ce mana shari'ar musulunci ba ga abin da ka je kai a ingila ba ko ba kai ne nan ba zai ce da Allah asiri nan muni ta zagin shi a gari ba zai iya katabus ba saboda bai da gaskiya zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wani 'ya'yan shi suke halakar da shi wal qanatir al muqantarati min az-zahabi wal fidda wani kuma kyale-kyalen kuɗi a cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi ya rawaito yace hadisun hasanun sahihun gharibun annabi yace inna li kulli ummatin fitna kowace al'umma tana da fitina fa inna fitnata ummati almal yace fitnata al'umma ita ce dukiya da mutum ya ga kuɗi sai kaga kamar zai ja tarbiyyar juda. da ya ga kuɗi sai kaga duk aqida ta lalace imani ya lalace mutunci ya lalace kowace al'umma tana da abin da zai fitine ta wannan al'ummar fitinata a dukiya ne yaro sai kayi kai yazo kana fito da kwandala sai ga ya taho ya fahimta duk abin da kake nufi a da kayi bayani bai fahimta ba amma yanzu ya fahimta tun da ya ganta ka gani saboda haka Allah ya ce wal qanatiril muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati da horarrun dawakai a da kenan da doki yake shine abin ado ko kuma shine abin da ake buga misali da shi yanzu manya-manyan motocin nan wani akan sai yake allaka baki da baki wani yake gaya mun yace ya je hajji da umara sun fi so talatin yace amma ba zai iya tuna sanda ya halarci sallar jam'i ba me yasa yake in yana da mota kwaya ɗaya in ta lalace sai zai zauna gindin nake yace kuma a halin a rayuwar shi ba zai iya tuna sanda ya zauna ba tare da motocin hawa guda biyar ba amma in ɗaya ta lalace sai kafa zuwa sanda fitina alkhailul musawwamati wal an'ami dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da Abu Dauda da Ahmad ya ruwaito hadisi kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wasallama yace matukar kuka tare ma gonaki noma kuka tare ma bindin dabbobi koyaushe kuna bin su kuna kiwo kuka bar addininku jihadi Allah zai ɗora muku ƙasƙanci da wulaƙanci wanda ba zai ɗauke ba sai ran da kuka dawo wasu sun tare ma noma wasu kasuwanci wasu aikin gwamnati an bar jihadi a yau in banda su usama da suka buge kujen jihadi a zamanin nan gaba ɗaya ka daina jin labarin jihadi kakkaf an daina maganar jihadi duk sanda musulmi suka zauna babu jihadi ba su da mutunci ba su da ta cewa sai yadda aka yi da su saboda haka a takaice Allah maɗaukakin sarki ya ce dabbobi suna shagaltar da wani wani kuma gonaki sai Allah ya ce zalika duk waɗannan lissafan-lissafan da kuka ji mata'ul hayatid duniya kyale-kyale ne na jin daɗin duniya wallahu indahu husnul ma'ab Allah yana da kyakkyawar makoma me ake ce maka kai a hankali kuɗi mata motoci kyale-kyalen yau da kullum dabbobi noma da duk harkokin yau da kullum kasu raba ka da addininka in kai haka shi yake kira zuhudu shi yake kira takatsantsan jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan son duniya da annabi ya ce da kuma ƙin mutuwa a yau shine ainihin abin da ya kai mu kafirai suka daina jin tsoron mu kafiri ne zaka zo kai fakin da motar ka kofar gidan shi ya tabbatar ba taɗin neman aure ka zo da yashi ba ka zo ka ɗauke ta ne ka je ka kwana da ita ka dawo da ita ka siyo mata kayan duniya ka dawo a jika ita ba ta ganin ka da mutunci shi bai ganin ka da mutunci duk wani wanda ya san mu'amalar ka da ita ba ya ganin ka da mutunci mutumin da bai ganin ka da mutunci zai ga kwarjinin ka to gobe sai ganka da rawani ka zo kana Allahu akbar sai ce kaji banza shi fa koda yana duk waɗancan laifuka domin shi dama bai nuna wa duniya cewa shi mai addini ba kun ga wannan ya buƙatar da mu akan lallai a tashi a tarbiyyar musulmi a wa'azantar da musulmi musulmi su kama kansu amma wallahi ina gaya muku shirin makami ba da shi ake cin kafirai ba tun da ake yaƙi a duniya ba a taɓa yaƙin da musulmi suka fi kafirai shiri ba ya kamata ku san wannan tun da ake yaƙi a duniya ɗauko yaƙin badar ɗauko yaƙin uhud duk inda zaka ji yaki sai ka ji kafirai sun fi mu tattali kafirai sun fi mu yawa kafirai sun fi mu shiri amma menene yake kubutar da mu shine biyayyar Allah sayyidina ainihin Umar ya rubuta takarda zuwa ga kwamandan yaƙi Sa'ad ibn Abi Waqqas yace ka sani da cewa kafiran can da za ku je ku yaƙa sun saɓa ma Allah ne shi yasa Allah ya halatta a yaƙe su idan har kuma kuka saɓa ma Allah Allah sai ya zara hannun shi a kanku. sai bar wanda ya fi wani tattali sai galabaitar da shi lokacin da aka zo yakin badar ai Allah ya nuna wa musulmi iyawar shi domin ba su shirya ba wani ma bai karya ba sai a je a kwankwasa mai kofa ina za a sai a ce za a je yaki ban shirya ba a ce fita da waɗanda suka shirya da waɗanda ba su shirya ba gaba ɗaya da aka tattara su sai zan kafirai sun ninka su amma da aka zo za a gwabza sai Allah ya juya sai zan kafiran suna ganin cewa musulmin sun ninka su sannan na biyu musulmin kuma a haka sai Allah ya nuna musu iyawar shi sai ka ɗaga takobin da ke hannunka sai kawai sai ka ji gyangyaɗi ya kwashe ka ka buɗe idan ka kuma sai ga kafirin ya faɗi ya mutu kai ka tabbatar ba kai kai yakin ba waye ya yakin Allah to me yasa Allah ya kawo musu wannan gudunmuwar sun bi Allah ne saboda haka jama'a wannan yakin da muke fuskanta a duniya a yau ina tabbatar muku da cewa wallahi tallahi ba mu da shirin da za mu iya shi makaman da aka je aka jibge a afghanistan aka yaƙi tora bora da shi a tarihin duniya ba a taɓa yaƙi da irin wannan makamin ba makaman da aka je aka jibge sai da suka samu analysis ɗinsu tukuna suka yi musu nazarin ta yaya za a wa yaƙin nan aka ce mutanen nan a dutse aka haife su suka girma a dutse in kace zaka bi su dutse ka yaƙe su ba ka iya ba ya za a yi sai ka tuna akwai wani shetanin maciji wanda ya kware akan shiga kogonnin dutse sai aka yi wa yakin titan operation anaconda ma'ana wannan irin yakin da za a yi irin yadda wannan macijin ke shiga kogo haka za a yi haka je aka je aka rinka kashe bayan Allah da waɗanda suke yakin da waɗanda ba sa yakin haka aka rinka kashe su Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to jama'a wannan hadisi da waɗancan ayoyi da na faɗa su ne shimfiɗar wannan wa'azi nawa a yanzu ga yadda tsarin wa'azin nake fatar ya kasance insha Allah ta'ala yaƙin nan da muka ce kafiran duniya sun shirya da Allah ya ce ba za kuma su gushe ba suna yi har sai sun tabbatar sun raba mu da addinin mu iya iyawarsu na yi nazari sai na ga cewa suna yaƙar mu ta ɓangarori biyu ne ɓangaren farko suna yaƙar mu mu musulmi ɓangare na biyu suna yaƙar addininmu mu shine shari'ar musulunci waɗannan ɓangarori nake so zan biyo a hankali sha Allah ta'ala in yi mana bayanai a tattakaice domin ba na so mu daɗi. so nake a yi wa'azin nan a tashi cikin nishaɗi sha Allah in ka koma ɓangaren da suke yaƙar mu mu musulmi za ka ga suna yaƙar mu ne ta ɓangarori guda hudu suna yaƙar imaninmu imaninmu da Allah suna yaƙar Shi ne wannan ayat take faɗi wala ya na yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yaƙar ku har sai sun raba ku da addininku ku matukar iyawarsu bari muku wani misali kafin mu tafi da nisa a ƙasan masar da aka ce ƙasa ce wadda ke tarihi akan ƙarfin imani na musulunci to ya za a yi a raba su da imanin nan sai aka ce to waɗannan mutanen duk wata dabara da za a yi musu ba za ta yi ba amma a tun kuɗo 'yan matan faransawa da yahudawa zo su shige su sai aure tsakaninsu da suka je suka yi ta kwasa 'yan matan nan suna aura suka yi ta kwasar 'yan matan nan suna aura shikenan ita ta zo gidan ta san wannan mutumin abdullahi ne ko muhammad ko ahmad ta san manufar zuwanta gida don haka in ta haifi ɗa ko ɗa aƙidan nan tata da manufan nan tata da lalacewa da tetsarewa irin tata irin ta za ta yi ta koya wannan 'ya'yan kai kana can ka fita ofis in malami ne ma kai ka fita wa'azi duk ma abin da kake ka fita sai ka da daga magariba ne zuwa ka kwanta za ka yi tarbiya ita kuma tana nan da 'ya'yan sai aka wayi gari lissafi statistically ya nuna cewa da wahala gidan da a misira ba auri ba yahudiya ba ko ba faranshiya da suka waye gari sai suka haifo yan iska sai zama yanzu a ƙasan misira wallahi ina tabbatar maka da cewa mafi yawancin gurare da ka je kai larabci ko maka turanci ko faransanci sai kafi daraja don a ƙasar misira ne za ka je kai larabci balarabe wallahi alazimi wani ba ma ya jin abin da kake cewa don irin larabcin da kake shi gaba ɗaya bai iya shi ba larabci ne kake na qur'ani shi ko tuni an raba shi da irin wannan nan ana nan su malam sun koya maka jaka a ce mata alhaqiba ko kana can sai ka ji ya ce hati shamfa sai kai zuru zuru a shamfa jaka haka zai kira maka ita kuma ya ce maka iya larabcin da ya iya kenan kuma shi ba Larabe ne gaba da baya an canza musu yara sai zama in aka buɗe ƙur'ani ana karantawa ba sa ji kenan domin larabcin ƙur'ani daban larabcin su daban masalan aka zo aka sanya wa'azi sai suka hau zanga zanga suka ce ba a sa musu wani yare da ba sa ci kuma da larabci yake a ƙasan masar ne zaka ga yarinya kana son ta matuƙar kana so ta amince da kai yi mata turanci amma kane mata larabci sai ta juya bakin gilashinta ta harare ka kawai ta watsa gashi baya ce maka ita ba ta ci amma kare mata turanci ko ba ta jin turancin nan za ta girmama ka kwatankwacin girmama wacan da mata suka yi wa annabi yusuf barna kuwa kunna hasha lillahi ma haza bashara wallahi in ka je kai turanci ko faransanci a ƙasar misra haka suke kallon ka kai mishi turanci ko kai mata turanci ka ce zaka kai ta america ko zaka kai ta ingila ko zaka kai ta faransa duk abin da duk inda take za ta tafi za ta fasa za ta bi ka ta samu dan halal ta samu mala'ika Allah ya kiyaye don haka suna ainihin yakar mu wajen su bata mana imani zan zo in yi sharhin wannan suna yakar mu wajen su bata tunaninmu ya zama tunaninmu daban tunanin musulunci daban tunaninmu daban inda musulunci ke tunani daban inda mu kuma muke tunani daban suna yakar mu wajen lafiyarmu su ga sun raba mu da lafiyar cikinmu mu zauna mu musulmi ba mu da lafiya don haka an ce hayya alal jihadi waye zai fito ba wanda zai fito sannan suna yaƙar mu yaƙi irin yaƙin ƙare dangi ɓangare na biyu na yaƙi shine yaƙar mu game da addini shine yaƙin shari'a wadda ainihin Allah maɗaukacin sarki ya turo annabawan shi da ita to yanzu mu dubi matsalar farko ita ce kafirai suna yaƙar mu kuma ba za su gushe suna yaƙar mu ba har sai sun raba mu da ainihin addinin mu, imani kenan wannan yakin sun fara shi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen saka wa mutane shubuha yahudawa za su yi gayya sai su zo sai su musulunta da safe manyan malaman yahudawa waɗanda a cikin yahudanci ana ji da su wanda idan suka musulunta ba yahudan da bai san manufar da ta sa suka musulunta ba sai zuciyar shi ta raurawa anya ko shi ma ba zai bar yahudancin nan ba sai su kama musulunci gadan-gadan daga safiya zuwa yamma sai su ce kai musuluncin akwai wahala ina zaune kafin in huta sai na ji an kira azhar ban gama haɗarin fa ba sai na ji ana kiran la'asar jim kaɗan kuma magariba jim kaɗan isha sai ce ai kuma da asuba sai ce kai gaskiya ba zan iya me yasa suke yin haka don su kwaso musulmin da ke cikin musulunci masu rauni kai kaga babban malami daga cikin yahudawa ya shigo addinin amma wuni ɗaya ya kasa sai ka ce ni hauka nake yi kaga annan sun yaƙi imaninka wancan da ke cikin yahudanci yake tunanin musuluncin nan ko daidai ne to ya ga malamin shi ya shigo ya koma don haka ba zai taɓa tunanin ya karɓi addinin nan ba sun yi wa annabi wannan khittar sun yi wa annabi wannan mugun shirin Allah ya fallasa asirinsu cikin Ali Imran وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار waqfuru akhirahu la'allahum yarji'una suke cewa ku je ku musulunta da farkon yini kafin yamma sai ku kafirce la'allahum yarji'una mai yiwa su ma da ke musuluncin sa bari. wannan makircin an yi shi sannan suna da wani makirci na zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da zubarwa da annabi mutunci a nan ne aka samu wani ba yahude da ya kware a zagin annabi sunan shi ka'ab ibn al-ashraf ya kware game da yi wa matan musulmi sharri ya kware game da sanya 'yan iska su rinka tsogalar matan musulmi in sun fito da hijabi ran nan sai annabi ya ce ya jama'a ka'abul ashraf ya cutar da ni cutarwa ta kai matuka. waye zai min maganin shi ya kawo kanshi wallahi duk sahabbai sai suka ji tsoro saboda matsalar ba karama bace kamar muna tikajin nan ne a ce waye zai kawo kan bushi matsalar ba karama bace ba faɗe ba aikatawa amma wani sahabi Muhammad bin Maslama sai ya daga hannu sai manzo Allah ya ce Allah ya maka albarka ya ce amma ya manzon Allah matsala tana da girma ba zan iya ni kadai ba ka haɗa ni da wani su taimake ni sai aka haɗa shi da wasu kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai aka zo aka ce ya manzon Allah Muhammad bin Maslama da ya karɓi aikin nan fa ya daina cin abinci duk ya lalace ya zube annabi ya kira shi lafiya ita manzan Allah aikin ne aiki ne ba faɗan ba na ga cikawar shine gaba ɗaya ma ni na ta na kasa cin abinci manzan Allah ya ce ka je ka ci gaba da cin abinci Allah ya taimake ka ya ce kira ya manzan Allah kai mun arziki ɗaya ya ce menene ya ce ka halatta min ƙarya to dama manzan Allah ya haramta to sai ya ce ka je an halatta maka sai ya ce alhamdulillah shikenan matsala ta ƙare sai ya je ya samu ka'ab ya ce ya ka'ab kaga dai ku dattawa kun gaya mana mun ji kaga jaraban nan da muka ɗauko yanzu ta buwaye mu yanzu ka abu ya saba riga ya ce ba mun gaya muku ba ai abin da babbai hango yaro yana tudu ba zai gani ba mun gaya muku ai ba ku ji ba <laughs> ka abu ya bamba mun faɗa sai ya ce to yanzu ya gallabe mu amma ba mu son mu rabu da shi muna son mu ga ƙarshen shi shine muka zo ka taimake mu da takubba da makamai kaji bai huje da ya ji za a taimaka karɓi makaman shi a yaƙi musulunci zai bayar sai ya ce zan bayar amma da yake ba hude akwai zumunci tsakanin shi da kuɗi sai ce to amma ai makaman nan na kuɗi ne ni ba ba ku a madadin ne. me za ku jinginar mini sai ce to me kake so ka jingina sai ce ku jinginar min da matan ku kaga nan ma akwai wata magana kullum waɗannan matan namu masu hijabi a nan so suke su ga me ke karkashin hijabin shi ya sa wallahi wallahi jama'a dole ne mu kafa makarantu da za mu kara mutuncin ya'yan yarka ka sa mata Aisha ko Fatima ko Maryam sunan wata babbar mata mai daraja a musulunci ya ɗauke ta sai a kai ta wurin arna da kai buɗaɗɗe sai ta shekara shida tana yawo da buɗaɗɗen kai sannan da a ce za a rufe kai anya ba ai yaudara ba an yaudara jama'a duk abin da ka shekara shida ka saba da shi na ɗabi'a yana da wahala ya barka balle a halin kuruciya dole mu kafa makarantu abin da yake damu za mu zo mu magana matsalar kafa makarantu a ƙasar nan ta samu matsala ne shi yasa ko mun kafa makarantu da sunan musulunci sai su dawo sai su wargaje amma muna fatan a laccan nan yiwa za mu haskaka menene muke ganin ya kamata domin mun tabbaka irin wannan a Abuja wallahi ya ci kuma yana kanci mun kafa makaranta ta ci kuma tana kanci yanzu har jayayya take da kot ran nan muke taro bai wuce kwana biyar ba yanzu muna da yara ɗari biyu da sittin ana roƙonmu wai waɗannan wai mu shigo da su ta bayan katanga ne ma kafin a saifon muka ce a saurara nan da nan aka sa aka sake kafa wata makarantar ita yaccan da aka kafa ɗin har ta cika tinkan a buɗe ta me yasa saboda an ɗabbaka tsarin da ya kamata a tafi arna kuma su je su yi arnantakar amma babu alaƙar dole don zan yi karatun boko sai na koyi arnantaka babu wannan alaƙar amma mun yi makarantun missionaries idan mun ce larura ne lokacin st george's st teresa mosogis duk waɗannan makarantun ba su muka yi a sabon gari ba yanzu wace hanya za mu bi 'ya'yanmu kada su shiga irin wannan halin kafiran nan sai suka ga in suka sanya makaranta sunan mishinari ba za a karba ba sai su ɗauki wani suna na turanci ne jan hankali sai su sa ku ba su tsabar kuɗi mai yawa su karantar da 'ya'yanku addinin kiristanci su lalata musu tunani sa'an nan kuma ainihin biya bukatunsu na yau da kullum ba kuma tare da sunan mishan ba yanzu da wahala ka ji wata missionary school sun canza da su ga an gano su saboda haka wannan ainihin kafiri sai ce sai a bashi mata da jingina sai sahabi ya ce a a matanmu ai me za ka yi da matanmu sai da kafi kowa kyau cikin larabawa sai ya ce haka abin yake <laughs> sai ya ce to ku jinginan min da 'ya'yanku sai ce a a mu in suka girma sai a rinka musu gori cewa an taba jinginar da su ai kaga I.V ne sai ce haka ne to me za ku bani sai ce abin da za yi ka san mu ma muna da makamai sai dai makamanmu suna da yawa ne ba su da amfani za mu tattaro makamanmu gaba ɗaya mu kawo maka kai kuma sai ka ɗibo waɗannan naka masu nagarta sai ka ba su sai aka daidaita akan haka sai ce to ka san in kai ka fahimci wannan maganar mutanen ka ba za su fahimta ba don haka za mu zo mu same ka da tsakar dare a bayan gidanka za a yi wannan shi ya yi kyau da tsakar dare ku sai Muhammad bin Maslama ya tattaro mutanen shi yace idan muka je wurin Ka'ab zan yi dabarar da zan kama kan shi idan har na kama kan shi in kuka ji na ce dunaku da wa Allah ya haɗa ku to ku da ka <laughs> haka saboda haka suka yi sallama ka'ab ya fito muhammad bin maslama ya ce ka masha Allah wani kanshi nake ji sai ce ai wani turare ne amarya ta ta samun ta kowa kyau cikin matan larabawa ya ce ni na san a aikata haka ya ce ka'ab kai mun arziki in san sana kanka kanshin ne ya kai kanshi sai ko kanshi sai san sana ce masha Allah masha Allah suka ci gaba da hira sai ce ka'ab kan nan naka akwai kanshi fa to Allah ka sake min arziki in san sana yana miko mishi sai ce juna kun sai sahabbai suka dace aka zo aka yi wa annabi albishir da safi an cika aiki ya manzon Allah manzon Allah ya sa musu albarka da wannan hadisi da makamantan shi malamai suka ce in aka zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai an kashe mutum matukar kafiri Allahumma sai in ya tuba ya musulunta ba wai ya tuba daga zagin ba in mutum ya buɗe baki ya zagi annabi sallallahu alaihi ko ya ce na tuba daga zagin in kirista ne ko bai hude ba za a karɓa ba sai dai ya musulunta in ba haka ba fa za a kashe shi idan mutum ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kafiri in annabi ya ce ya yafi magana ta ƙare dalili ka karanta littafin Assarimin maslulu na ibnu taymiya baban abubakar kafin ya musulunta yana kafiri suna hira da abubakar sai ya su baka sai zagi annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya ɗaga hannu sai kwashe shi da mari uban shi fa dan ka san matsala ba karama bace annabi ya fi kowa duk duniya da lahira sai kwashe shi da mari sai shi ya ji zuciyar shi bata natsu ba mari ai bai ishi wannan tsohon ba ma ya kamata kawai aika da shi lahira amma sai je ya manzo Allah mahaifina ya zage ka amma na mare shi amma ina ganin mari bai isa ba sai nake son kai min izini zan kashe shi sai yace bashi na yafi sai malamai suka ce in annabi na da rai ya yafi to yaya don haƙƙin shi ne amma in bai da rai fa to amana ce akan mu musulmi saboda haka da Salman Rushdi da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aibanta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da warcan yar iska ta jaridar this day wallahi ba wata kungiyar musulunci a duniya kakaf da ta isa ta yafe musu wannan zagi da ta isa ta yafe wannan ne Allahumma sai in su fito su kyautata musuluncinsu to Salmanu Salmanu wannan zindiki ne domin ya je ya karanta addinin musulunci a matsayin shi na musulmi ya kafir cewa Allah ya zo kuma yana faɗa da addinin musulunci kuma har sa'ad da aka samu aka fito da shi aka hira da shi a wasu tashoshi na ainihin talabijin kamar Sky News da sauransu yau kamar shekaru biyar da suka wuce ba fatu baye ba cewa ya kalmomi ne waɗanda ba a fahimce shi ba a koma a karanta littafin mana amma duk sa'ad da fa mutum ya buɗe baki ya zage ka ko da kalman nan tana ɗaukan zagi a wani wurin ba ta ɗaukan zagi yanayin yadda yake yana fasara maka zagi ce ko ba zagi duk sa'ad da yau mutum misali a ce an zuba tsere sai ka zo da gudu sai kai na ɗaya sai ce shege kai da kanka ko ka ji ka san ba zagin kai ba haka ne ko ba haka ba kai ka san yabo ne ba za ka damu ba amma haka siddan sai ya ce maka shege dan banza kai ka san menene zagi amma wai duk da haka duk duniya ba wanda ya fahimci salman shi kadai wai fahimci abin da ya Allah kiyaye jama'ar musulmi kun ji wannan kenan saboda haka kafirai suna bin wannan hanya ta ainihin wato yakar wajen zagin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ku duba wannan kafirar da ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a jaridar Disney aka zo kai takwas kurima ana kare ta ita ta yi zagi amma a ina yaki ya karshe a garin musulmi dukiyar suwa aka kona dukiyar musulmi me yasa ba a je an yi yakin a can ba ita kuma ya aka yi an ɗauke ta shankar an raba ta da ƙasa. to ina ga yayi haka insha Allah na Allah ya taimaka sannan yaƙi na gaba da suke bullo mana shine yaƙar mu game da alƙur'ani yaƙar mu game da alƙur'ani jama'a matsala ce mai girma tun da alƙur'ani ya sauka kafirai suka kai suka komo a kan su ga sun lalata al'amarin shi amma Allah bai ba su izini ba amma ni yanzu zan fi ba da ƙarfi ne akan irin hittar da suka fito mana wajen yakin alƙur'ani wanda wannan hittar sun taɓa yin ta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine duk sanda wata matsala ta faru sai su rinka duban alarammomi suna kashewa sai su rinka duban alarammomi suna kashewa masana mahaddata qur'ani me yasa dan a waye gari babu wanda ya haddace alqur'ani wannan makircin sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ce ya manzo Allah ka gan mu nan gari guda ne mun musulunta muna so a wadata mu da malamai masana alqur'ani mu je su karantar da mu annabi ya ɗibi mutum saba'in alarammomi mahaddata qur'ani ya basu suna zuwa tsakiyar daji kawai sai suka yi musu atara a gindin wani dutse suka ce dama ba musulunta muka yi ba mun so ne mu rage iri don haka yanzu mun kamo saba'in Sahaban nan suka kwashi jiki da gudu suka hau kan dutsen nan kafiran nan suka ce wallahi ya fi muku sauƙi ku sakko ɗaiɗai da ɗaiɗai mai muku yankan rago fiye da ku bari mu kamo ku wanda duk muka kamo shi wallahi za mu mai kisan wulaƙanci haka sahabban nan suka haƙura suka ɗaga hannu suka roƙi Allah ya Allah halin da muka samu kanmu ka kai wa annabi sako annabi yana zaune Allah ya nuna mai sai fashe da hawaye satellite ke tun wannan lokacin aka nuna mishi ga abin yana ganin tsiri da musu ana yanka su sai wani sahabi ya ce shi kam wallahi faufau ba zai sako ba sai aka sargafo mishi igiya aka kamo shi wani ma ya sake cewa aka aka sargafa igiya aka kamo shi sai zama ɗaya daga cikin waɗanda aka kamo ɗin nan ashe da aka yi yaƙin badar ya kashe wani tsohon kafiri sai ƴaƴan wannan kafirin suka ce wannan shi ya kashe ubanmu don haka ku ba shi za mu mai kisa na musamman suka je suka aje shi kamar ragon layya suna kiwon shi ita ne ba da labari ta musulunta ƴar wancan kafirin da aka kashe ne ta ce wallahi ta ga abin mamaki lokacin da ba lokacin samun 'ya'yan itatuwa kaza ba sai ta zo ta samu irin waɗannan 'ya'yan itatuwan yake zaune yana ci ta ce su kuma sun hana shi abinci kowa ya san yanzu ba a samun mangoro misali ya zo a same shi kawai yana shan mangoro lafiyayya niya ta ce ran da suka kintsa ba su kashe shi sai suka ce to ba a kisa a cikin haramin maka a fita wajen gari sai ce su taimake shi su ba shi reza ya yi aski ya aske gashin hammata ya aske gashin mara suka ba shi. da suka je za su kashe shi sai ya ce da Allah sai mai arziki ya sallah raka'a ce ya tashi ya sallah raka'a ce sai ya ce wallahi ba dan kakku ce tsoron mutuwa ba da yadda na ji daɗin ganawa da Allah a sallan nan da na ce ku sake bani raka'a ce amma ku ci gaba yace haka suka rike reza sai a kaga reza a jikin shi sai a ce yanzu ya kake ji da Muhammadu ake wa haka sai ya ce Allah ya tsare shi ya ce ina cikin wannan halin ba ni son in ji kaya ta soki annabi sallallahu alaihi wasallam shine suna kashe shi sai ya haure da waka ilallahi ashku gurbati ba'da kurbati halin da na samu kaina ga Allah nake kai kuka walastu ubali hina uqtalu muslima ala ayi shakkin kana lillahi masra'i jambil ilahi wa in yasha yubarik ala على أوصال Ya ce ban damu ba. matukar an kashe ni ina musulmi in faɗi da dama ko da hagu duk ɗaya ne amma dai mutu ina musulmi ni abin da ya dame ni ke haka suka kashe shi suka yi kata-kata da naman jikin shi wannan hubaibu kenan al'ansari sai aka ce a zo a rataye gawar shi a kusa da ka'aba saboda duk wanda zai mana tawaye ya ɗaga kai ya kalla ya samu ba na wasa ba haka suka yi sai da annabi ya turo wasu sahabbai daga madina ya ce ku lallaba ku je ku san yadda kuka ɗauki wannan shahidi kuka yi mishi likafani aka turo su amr abamri haka suka saɗa ko suka shigo sun ƙurin garin makka suka zo sai da suka cire shi daga jikin wannan ainihin kati da aka yi mishi suka je suka yi mishi kabari suka rufe shi da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kafirai suna da wannan manufar jama'a don haka ku duba da kyau a najeriya duk garurukan nan da aka yi yakin mai tsatsi ne galibi garuruka ne na masana alkur'ani ku natsu da kyau ku kalli wannan duk inda fitinar mai tatsi ne fi yawa sai ka ga mahaddata alkur'ani ta fice duk waccan manufa ce suke kokarin su tabbatar da ita da suka taho sai suka ce to yadda za a yi a san yadda za a rikita alkur'anin nan yadda idan yara suka taso sai zan suna karanta alkur'anin amma ba su yarda littafin Allah ba sai aka ce ya za a sai aka ce a dubi wani littafi mai tsohon tarihi na musulunci game da ƙur'ani sai a rikita shi sai suka zauna tun 1930 yau kamar shekaru saba'in da suka wuce sai suka yi taro a almaniya a ƙasar jamus sai aka ce a ɗauki wannan littafi na ɗan gidan abu dawuda wanda duk duniyar musulunci babu littafin da ya tarihin alkur'ani kamar wannan kitabul masahib ya kace a rikita shi yanzu wannan da ke hannuna rikitaccen ne wannan da ke hannuna rikitaccen ne littafi ne ɗan ƙarami wanda bai wuce girman risala da ka sani ta fiqhu ba amma gashi an je an zuba abubuwa na ƙarya da shubuha da rudani an gwamutsa shi don haka idan ka zo ka karanta muƙaddimar to duk abin da zaka gani a ciki na littafin ba hadisi ba ko ayar qur'ani za gani sai ta fara sai ka fara shakkata domin wannan littafin ya kawo cikakken tarihin alqur'ani tun daga saukar da shi da rubuta shi da yi mishi wasali da yi mishi digo da tattara shi yaya sahabbai suka tattara shi to sai aka ɗauki wannan littafi sai aka baiwa wani Otho Jeffrey wani kafiri ne Otho Jeffrey waɗannan kafiran za ka yi mamaki lokacin da suka ci ƙasashenmu na musulunci da yaƙi suka kwashe littattafanmu sai suka je